Bukin Idil Layya ɗaya ne daga cikin manyan bukukuwa biyu da ake da su a kalandar Musulunci, wanda kuma ake sumawa da gudanar da sallar Idi. A nan jihar Zamfara dai dubun dubatar al'ummar musulmi ne suka tattaru a fakokin Idi da wasu masallatan Juma'a daban-daban domin gudanar da wannan sallar jam'i mai yarka a biyu. Gwamna Dauda Lawal da mataimakinsa Malam Mani Malam Mummuni da mai martaba sarkin Katsina Gusau Alhaji Ibrahim Bello na daga cikin ɗimmi al'ummar musulmi da suka gudanar da sallar a babban fakon Idi na Gusau. wadda babban limamin gusau liman muhammad dan alhaji sambo ya jagoranta limamin wanda hudubarsa ta yi tsokaci kan ibadar layya ya bayyana sadaukarwa da kuma miƙa wuya kai tsaye ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin manyan darussan da ke ƙunshi a cikin idin layya jim kaɗan bayan kammala sallar idin dai gwamna dauda lawal da 'yan tawagarsa sun kai gaisuwar barka da sallah ga mai martaba sarkin katsinan gusau alhaji ibrahim bello a fadarsa a koda yaushe a samu a cikin addu'a allah ya mana jagoranci a wannan ya kawo mana ci gaba a wannan mu da ikon allah ina ƙara kira ga al'umma akan su ƙara haƙuri abubuwa da ikon allah za mu samu ci gaba a wannan jiha ta idan da gona Allah shi karfafa ka amin sahibul karamati ka ikon aiwatar da abuwa na amin bayan Allah ya fara a jafa Allah shi baka ikon yanzu amin Tun farko a jawabin barka da sallah da gabatarwa al'ummar jihar Zamfara, gwamna Dauda Lawal ya jaddada aniyar gwamnatinsa da yin aiki tukuru domin shawo kan kalubale daban-daban da ke addabar jihar musamman ma matsalar tsaro. Saboda haka wannan lokaci ina kira ga al'ummar jihar Zamfara akan a tashi haikan wajen addu'a na kawo zaman lafiya da ci gaban wannan jiha tamu insha Allah. rahotanni daga yankunan ƙananan hukumi goma sha hudu na jihar zamfara dai sun nuna cewar an gudanar da sallar idin lami lafiya duk da matsan tattalin arziki da ake fama da shi a ƙarar dai biyan albashi na watanni biyu da ma'aikata a jihar zamfara ke bin gwamnatin jiha ya sa al'umma musamman ma ma'aikatan sun gudanar da sallar idi babba ta wannan shekara cikin sa'ida jamilu ibrahim labaran nt